الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا كراتو كمان سورة من mai سورة الحجرات آه، جاء من كراتو آية karatu aya wanda kawai ka magana a kai musamman abu ne wanda yake ne muhimmanci abin da ya shafi wato dangantaka ko kuma harshe ko kabila ba abu ba ne da aka kishi tun da aka allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane to amma kuma bai kamata a ɗauke shi wani tsani kuma na wulaƙantar da wani ɓangare ba ko raina wani ɓangare ba ko danna haƙi na wani bangare ba wannan wata aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wato kamar yadda ya gabata kuma wannan ya tabbatar da cewa ma al'ummar larabawa sukan yi tunƙaho na nuna dangantakarsu mutum ya tabbatar da cewa shi dangin waye dangin waye dangin waye amma in ya kai abin zai fita a haƙƙi na shari'a na haƙƙi na shiga haƙƙin wasu ko raina wasu ko wulakantar da wasu to sai ya zama sanin dangantaka da ya amfani ba shi yasa bukari ma ya rawaito wani hadisi ya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce mishi ayyun nasi akram waye a cikin mutane gaba daya yafi matsayi yafi daraja aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da zai ce balarabe ne ko zai ce kaza ne ko zai ce kaza ne sai ya bada amsa yace akramuhum indallahi atqahu wanda yafi girma a cikin su gaba daya a wajen Allah wanda yafi tsoron Allah sai suka ce ba ma wannan mu muke tambaya ba suka ce laisa an hada nas'aluka mu ba wannan muke tambaya ba kenan ya gane yanzu abin da suke tambaya haƙƙi ne na dangantaka to ba zai ce a yi ƙuraishawa da sauransu ba sai kuma shi ga shi din ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka to kaga sai ya ce musu fa akramun na mutumin da ya fi kowa matsayi inda dai ana eh, ana ambatar dangantaka ne shine yusuf annabi yusuf domin shi annabin allah ne kuma dan annabin allah ne kuma jikan annabin Allah ne kaga akwai dangantakar da tafi wannan a ce mutum annabi ne mahaifinsa annabi ne kakansa annabi ne kaga kafin a samu mutum mai irin wannan ai da wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lallai shi annabi ne kuma jika ne na annabi amma an ka duba tsakaninsu da annabi ibrahim tafiya ce mai nisa inda shi ne kakansa to amma wannan annabi yusuf kai tsaye shi annabi ne mahaifinsa ya tafi ya tafi ya samu mahaifinsa annabi ne annabi ako ah, annabi ako dane na annabi ishaq annabi ishaq dane ga annabi ibrahim kuma duka cikin kowanne ya samu wani ishaq ya tafi ya samu annabi ibrahim ako ya samu annabi ishaq yusuf ya samu ako ba ga waye a cikin mutane zai ce yana tinkawo da irin wannan dangantaka to da yake ma kuna tambayan dangantaka ne in ka nuna eh, dangi ne to ga wanda ya fi kowa matsayi sai suka sake cewa mu ba wannan muke tambaya ba muna tambaya ne a cikin mu larabawa wane ne ya fi sai ya ce kuna tambaya na ne akan taskokin dangantakar laraba suka ce eh to duk da haka da sallallahu alaihi wasallam dan ya kore musu alfahari da ah, kabila da dangantaka sai ya ce zaɓaɓɓunku a jahiliya wanda suka zama ko kafin zuwa musulunci mutanen kirki ne masu matsayi ne ba su aikata miyagun abubuwa to su ne ku a musulunci mana sun yi rayuwa mai kyau a jahiliya kuma sun musulunta sun yi rayuwa mai kyau ke to waɗannan su suka fi kowa a cikin kuma shi kuke tambaya su ma ɗin izafaɓuhu idan suka san shari'a in sun san shari'a sun yi aiki da ita to waɗannan su ne suka fi kowa to kaga duk wannan sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana musu hannunka mai sanda ne ku daina ba kabila wani muhimmanci ku duba kyautatan mutum in kun duba kyautatan mutum to wannan shine zai baka cewa wato mutum shine na kwarai haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa lallai Allah bai kallon surorinku na halitta ma'ana kyawun halittanka ko rashin kyawu wa kun ko abin da kuka tara na dukiya a cewa ne yana da dukiya ya fi kowa wani bai da dukiya ba kowa ba ne ya ce walakin amma dai Allah yana duba kulubikum zukatanku ne da kuma a amalikum ayyukan in zuciyarka ta yi kyau aikinka ya yi kyau ko ka fi kowa talauci ka fi kowa a wajen Allah saboda haka ba wancan abin ake dubawa ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake cewa ku duba ya ce unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmara wala aswada illa an tasbudahu bi taqwa cewa ka duba ka kai baka fi ja ko baki fifiko ba sai in ka fi shi ta hanyar tsoron Allah haka na wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimuna ikhwa cewa musulmi yan uwa ne la fadla li ahadin ala ahadin illa bi taqwa babu wani wanda yafi wani wato fifiko sai dai cikin tsoron Allah ma hadisan suna da yawa da ba su da iyaka hadisai ne masu yawa wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuskuren magana sai ya soki wani daga cikin sahabbansa shi ma har ila yau wanda yake ba balarabe bane irin su sai yake sukan shi ma har ya danganta sukar da mahaifiyarsa cewa ya kai dan wato baiwa baka kamar ya soke shi ta mahaifiyarsa ke nan manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a ayyarta bi ummihi yanzu ka soke shi saboda dangantakar shi ta mahaifiyarsa ya ce lallai kai mutum ne wanda burbushi na dabi'u na jahiliya ba su rabu da shi ba ce inna ka imru'un fika jahiliya lallai kai mutum ne da ka shiga ka musulunta kana musulunci amma har yanzu kana cikin jahiliya da irin wannan abin da ka faɗa da kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biya ya kore wannan abubuwa maganar ajidanci maganar waye maganar wani gida ne da waye duka manzo Allah sallallahu alaihi ya kore saboda haka wannan ba shi bane abin da ake la'akari da shi ana la'akari ne da tsoron Allah madaukakin sarki da kuma tanewa da kyawawan halaye waɗannan su suke da tamihin matsayinka a wajen Allah madaukakin sarki da haka mu zamanto masu kaskantar da kanmu a irin wannan to Allah madaukakin sarki a gaba sai ya ba da labarin abinda waɗannan larabawan ƙauye suka zo suka aikata na gori suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori na cewa ai su sun shiga musulunci don haka kamar sun ƙara ma musulunci ƙarfi ne da yawa don haka su kamar suna gorantawa yau sun suka bar musulunci ai musulunci zai rabu sai suka ce ai mun shiga musulunci dan haka in mun ga dama yau sai mu fita kuma musuluncin ya baci sai Allah ya ce ba haka bane ai in ta abu ya kamata ka goranta wannan abin da ko sadaka ce ka bayar ba a so ka goranta Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum Bin, manni wal adha kada ku bata ladan sadakan ku da gori da kuma wato cutarwa wani zaka ga zai cire da zuciya ɗayan a zuwa ya abin nan ya bada sadakar sai ne wanda ya karɓa din ya tafi sai ce mutane ba za su je su yi aiki ba bai kamata ka faɗi wannan ba ko mutum ba zai je ya abin nan ba sai zo ta damun mutane to in ka san tun farko za ka faɗi wannan kar ka bayar domin ka bayar kuma ka faɗi wannan maganar to wannan maganar ta rushe wannan aikin da ka bayar an gane ko saboda haka ya kyautu mu nesantar da kanmu daga gori kuma gori abu ne wanda yake mara kyau mutane da yawa sukan fada cikinsa mun kama mutum abu ka tuna cewa kai ma fa Allah ne ya ma kuma in Allah bai ma ba ta yaya za ka yi kama wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa arzikinsa arzikin bayinsa na wasu suna shiga karkashin wasu ne sai ka ga mutumin da ya fi ka matsayi sai Allah ya sa ya ci amfaninka to da yana faruwa mutum sai ka ga ya fi ka matsayi sai ya ci amfanin ka kuma ai shi arziki ba wai ba wai sai an ɗauki kuɗi an ba mutum ba a mutum yanzu ya ma ya ma ya ma nasiha ma arziki ne mutum ya ya nuna ma wani abu wanda yake kuskure ne ka kauce masa shi ma arziki ne cin arziki ne haka an ce cin arziki ba sai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba saboda haka akwai wanda zaka ga zaka ci arzikin sa duk da ce ka fi shi matsayi yanzu kamar misali sai wani mai sarauta ko mai mulki ko mai wani matsayi sai ya zo ya nemi auren aure a gidan talaka ko ba a yi sai ya nemi aure ya nemi mene arziki a gidan talaka kuma sai a ɗauka a bashi kuma duk inda ya je dawo nan ɗin da ya waɗannan sun zama surukansa sun zama iyayensa din matsayinsa saboda haka kar ka dinga ganin cewa kai ka wuce cewa ka nemi wani abu a wajen wani in dai har sunanta dan adam aihuwarta aka yi to kai ne bukata dole kana da bukata a wajen wani yanzu ba shugaban kasa ke ganin shugaban kasa ba abin da zai ci sai an je an siyo a kasuwa kuma an yi in wasu zai ci duk da ke kuɗi zai ci da ya siya amma an babu wanda ya zo ya kasa wannan abin zai siyar ba zai je wahalar da kanshi ne nemo saboda haka akwai abubuwa da yawa da za ka ga rayuwa ita wani nau'i ne na taimakekeniya da aka in kana ganin kai kana da abu kaza to wane ma akwai abin da Allah ya bashi da kai kuma ba ka da shi in kai kuma kana da abu kaza wane ma yana da wani abu da kai ba ka da shi da ka babu wani dalilin wane ya goranta ma wane ko wane ya soki wane ko ya aibanta wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فإنه يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Allah maɗaukacin sarki yana mai zance yana kore abinda waɗannan mutanen ƙauye suka aikata Allah yake cewa ƙalafin a'rabu amanna su waɗannan kawai sun ce amanna ai mun ba da gaskiya mun yi imani sun yi da'awar cewa sun yi imani Allah ya ce kul ka gaya musu cewa nan tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai kun musulunta yanzu tambaya a nan shine akwai bambanci kenan tsakanin mutum ya musulunta da mutum ya yi imani ko wanne ne ya fi girma wanne ne matakin farko mutum yana musulunta ce kafin ya zama mumini don haka daga musulunci Allah ya ce ku ce dai kun musulunta domin shi musulunci abu ne da kake furtawa a harshenka sannan kuma ake ganin aiki a gabanka a zahiri shi kuma imani ƙarin shi shine yana shiga zuciya domin wani zai iya musulunci ya furta da harshensa kuma ana gani yana aikin amma zuciyar shi ta yarda da wannan abun ba kamar munafukai ko shi yasa Allah ya ce ah, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka da rasulullah wallahu ya'lamu innaka da rasul wallahu yashhadu innal da karibuna. makaryata ne cikin abin da suke faɗa kawai a fili ne ake ganin kamar sun yi musulunci sun yi imani amma ba muminai ne. da haka Allah ya tabbatar da cewa su ɗin kafirai ne to kaga Allah ya ce kada ku ce kun yi imani amma dai ku ce kun musulunta kenan sai mutum ya yi musulunci idan musulunci ya tabbata a harshensa ya tabbata a ayyukansa sannan kuma sai ya gino a cikin zuciyarsa sai ya dinga wasu ayyuka da za su ƙara ƙarfin imaninsa domin imani shi duka a zuciya yake shi yasa kamar irin an tu'mina bil qadari khairi wa sharri ko an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal kai khairi wa shari wannan duka abubuwa ne zuciya ce za ta kudirce su wani ko da ya faɗa a harshe to amma ya kudince haka a zuciyar ko bai kudince ba ya yadda akwai Allah amma zuciyar shi ta tabbatar haka ya yadda akwai mala'iku zuciyar shi ta tabbatar akwai haka ya yadda akwai ranar tashin alkiyama zuciyar shi ta tabbatar da haka ya yadda da manzanni zuciyar ta tabbatar da cewa lallai akwai manzanni kuma manzanni ne ya yarda da imani da kaddara da abin da duk Allah ya hukunta ya same shi to shin zuciyar tana karban wannan abu ko ba ta karba saboda haka Allah ya ce kada ku ce kun yi imani amma dai ku ce kun musulunta shi yasa wasu malamai suke cewa eh, ba kuskure ne mutum ya ce ni mumini ne sai dai ce ni mumini ne insha Allah ya rata ya shi da nufin Allah mutum yana cewa ana mu'minun sha Allah ce in Allah ya damu muminai ne muna cikin muminai insha Allah amma ba zai zo ya ce dukkan mun nan muminai bane ba amma ka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya wanke su in ya tashi kiran su ba cewa ya ayyuhal ladina aslamu sai ce ya ayyuhal ladina amanu saboda Allah ya tabbatar da abin da ke cikin zukatansu sun yi imani kenan Allah ya musu shaida imaninsu Allah ya ce walan ma yadkhulul imanu fi kun? alhalin imanin nan bai shiga zukatanku ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yaliskum min a'malikum shay'an Allah yake cewa idan kun yi ma Allah da manzansa biyayya to ai Allah ba zai rage muku ko kaɗan daga cikin ladan aikin ku ba duk abin da kuka yi Allah zai ba ku don haka ba sai kun fito kuna cewa ku kaza bane da abin da kuka aikata in na imani ne in na musulunci ne Allah zai ba ku dada shi inna Allah kodar rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne <coughs> don haka wannan abin da kuka yi na kuskure kuka fata Allah ya yafe mu to sai Allah ya bayyana su waye mu'minai da yanzu su an ce su musulmi ne ba mu'minai ba to su waye mu'minai Allah ya ce innamal mu'minuna wannan innama adatu hasrin ne kaya za a ce ai asalin waɗanda suke muminai to su ne wannan abubuwan da Allah zai ambata innamal mu'minuna lallai muminai su ne alladina amanu billahi su ne wanda suka ba da gaskiya da Allah wa rasulihi kuma suka ba da gaskiya da manzansa sun malan tabu sannan ba su taɓa yin kokonto ba su wannan sun yi kokonto sai da ƙarfin musulunci ya shiga suka ga cewa ba inda za su kai sannan suka musulunta kuma ma da suka musulunta sun zo da burin wani abu ne da za su samu na kaso da ake bayarwa shi yasa lokacin da bayan sun zo sun musulunta a wannan shekarar da ake kiranta amal food shekarar wato tawaga ko kuma shekarar jama'a da suka yi ta zuwa suna musulunta ai shekarar da ta biyo ta baya sai aka yi amul fati sai aka yi fatu makka da aka yi fatu maka kuma daga fatu maka sai aka wuce aka tafi yakin hunai. da aka je aka samu ganima mai yawa su waɗannan ɗin da suka musulunta baya-baya kamar shi wanda ya jagoranci mutanen nan uyaina ibn ah, eh, uyaina ibn al-mitsan da kuma al-akra ibn habis duk kowane ɗaya daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi raba ganima sai da ya bashi ɗari-ɗari. saboda an gabas dade da musulunta an yi haka ne don kuma su sake samun nutsuwa su ji cewa eh su ɗin musulmi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da suke so in ba a ku wannan din ba kuma za su ce ba su yadda ba su ce to ai su da su aka yi wahalar musulunci sun manta ba akwai wanda suka musulunta kafin su ce to ai su da su aka yi wahalar to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga diban dukiya mai tarin yawa yana ba su saboda ne saboda ya ya sassauta musu wanda kuma aka dade da su musamman al'ansar mutanen madina wanda suka ba da mafaka suka ba da dukiyoyinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su komai ba har wata a cikin suka yi korafi kuma magana ta zo wajensa ya tashi ya yi magana yake cewa na ji abin da kuke faɗa amma ku sani cewa ku ba irin waɗancan ba ne yake cewa yanzu ban zo muku kuna cikin ɓata ba Allah ya shirya da ku ta dalili na ko da ake ban baku komai ba wani abin bai ishe ku ba suka ce haka ne ba na zo na same ku cikin sabani kuna yaki da junan ku ba a ga maciji da juna ba Allah ya hada ku kuka zama al'umma ɗaya ta dalili na ba suka ce haka ne domin da al'aw da al mutanen Madina kamar ƴaƴan wa da ƙani ne amma sai suka zama kabilu biyu suka zama ba ta shi suna yaki da junansu tsawon shekara 70 suka yi suna yaki kuma ba a zama waje da shi yankunansu ma yankunan su daban-daban ne har a cikin madina to haka suka yi ta yaƙi suka yi ta yaƙi ba su daidai su ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya shirya su ce ban same ku cikin sabani ba kuma kuka samu shirya ta dalili na ko da ban ba ku komai bai wancan abin da aka muku bai ishe ku ba sai haka sai ya ce to a bari ma cewa an ba mutane raƙuma da awaki da dukiya yanzu ba za ku so mutane duk a basu wannan abin tun da rabo bane na duniya ya kare ko kuma ni ne rabon ku ku tafi da ni ni kuma ba zan kare ba wannan ne sai ta zubar da hawaye suna suna nadama abin da suka faru? to yanzu da a ce a baka a baka aljanna da a ce a baka duniya ka nemi aljanna wanne za ka zaba a da yawa za su karbi duniya yana wannan wahalar a ce za a baka ga aljanna za ka je aljanna ya ce za a baka duniya ka nemi aljanna da ita wane ne hukunki ai kowa yana son aljanna amma na tabbatar mutane halin da ake ciki da yawa za su ce a ba su kuɗin su nemi aljanna da ita kuma ba za su iya nemi da shi wani in ka bashi zai manta da cewa ga abin da aka yi da shi sai ya gyara kansa tukunna kafin ya nemi lahira karshe zai ringa cewa kai ai abin ba zai kai ba ma'aikata zai ce abin ya kasa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da abaku awaki da dabbobi wanda karshen su dai a ina ce a hau a raba a ci shikenan to ni kuma idan na tafi a cikin ni ne rabon ku ni aka ba ku ya zama ko kun tafi da annabi mutane sun tafi da dabbobi wanne ya fi muku alkhairi suka ce wallahi mun yarda da wannan kaso mun yarda da wannan kaso mun yarda da wannan kaso to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ɗaya ne daga cikin ku saboda haka kaga waɗannan abin da yasa Allah yake ba su yi imani ba ayyuka na imani ba su ratsa zuciyarsu ba suna kan mataki na musulunta ne kawai kamar mutumin da zai musulunta yau ai ba zai daidai da wanda ba yau ya musulunta ba shi yanzu ya musulunta yanzu za a gaya mishi me ya sallah yanzu a tabbatar mishi ya cire kokonto yadda cewa akwai Allah yadda cewa akwai rayuwa bayan mutuwa yadda cewa akwai kabari kai kuma already ka riga ka wuce wannan labin har ga har ka kai ga wani mataki za ka iya cire wani abu naka ka bayar ga wani domin neman kusanci da Allah wani wanda ya musulunta yau sai ka zo ka ce mishi ka cire zaka zai ce a wannan addinin kuma ai ba za ka saka ba daga yau sai a ce na cire zakka sai ce kudin ki ake so da ko yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ya tura Mu'az ibn Jabal yace je kira mutane zuwa musulunci bai ce bai mishi maganar zakka ba ke farkon abin da yadda zaka nema a wajensu su shiga musulunci ke kalmar shahada shine an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah in sun yadda sun na wannan yace ka ce su yi sallah in sun karɓa ka ce su yi azumi in sun yadda da duka wannan ka ce to akwai haƙƙin zakka kuma haƙƙin zakka din nan dan a zama kiliya akan abin da za a gaya musu aka ce musu haƙƙin nan za a karɓa ne daga masu wadata a cikin ku sai a ba waɗanda ba su da wadata ma'ana ba za a karɓa ba ne daga wajen ku a ba ni ba ni ba ne ne na zakka mutane yan uwanku da ba su da wadata naku ne za a karɓa a tallafa musu to kaga duk wanda ka gaya mishi haka zai gane cewa addinin musulunci ba wai kudin ka ya zo karɓa ba shi yasa mutum baya biyan wani kuɗi wajen ya shiga addinin musulunci shi yasa mutum baya biyan wani kuɗin bai ko ya zo sallah a masallaci ko haka yanzu a wani gidan bauta ne in ka je daidai iya kuɗin da ka biya daidai irin kujerar da za a je ka daidai irin sahun da za ka zauna daidai irin sabis ɗin da za a baka amma addinin musulunci ba haka bane daidai iyaka biyayya ka ga Allah daidai ladanka ba wai a'a wanda ya zo mai sarauta zai a ce to mai sarauta masu sarauta sahun farko su ne gaba ɗaya yasa yau ga za ka tafi aikin haji ko aikin umara inda za ka kokota ka yi sammako za ka yi sallah bayan su dai ba wanda zai ce kai baki ne ka fito ko kai ba ka isa ba ka fito ba wanda zai gaya ma haka za ka yi sallah a bayan shiga ka ga shiga makamu ibrahim yana sallah kana zaman kafa ba wanda zai zo ya cire ka wai a ce ko dan kai baka fata ne a'a ko dan kai baka da galibu ba wanda zai cire ka saboda dukkan mu a wajen Allah ɗaya muke ba abin da ya bambanta mu sai tsoron Allah to kaga addinin musulunci shine addini na adalci wanda bai bambanta tsakanin mai kuɗi ko talaka ko babba ko yaro ko namiji ko mace inna akramakum inda Allahi atqakum sai Allah ya ce lallai mumine su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzarsa sannan ba su yi kokonto a cikin wannan imanin ba wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da dukiyoyinsu da rayuwarsu cikin tafarkin Allah malamai suna cewa an fara gabatar da jihadi da dukiya don shi ya fi wahala mutum ya fi masa wahala ya cire dukiyarsa fiye da ya ba da rayuwarsa wani zai iya cewa in dai ana biyan kuɗi ni ba sai na je jihadi ba zai iya biyan kuɗi ya je jihadi saboda haka kuɗi yana da wahalar motsawa shi yasa Allah ya gabatar da shi a nan da haka mutum ba sai ya yi jihadi da jikinsa ba kuma jihadi ɗin matakai-matakai ne malamai suna mm, uh, kasa jihadi kusan mataki kashi biyar akwai jihadun nan wanda shine ƙololuwar jihadi ba za ka kai wancan jihadin da ake faɗa ba sai ka yaki zuciyarka Shi ne jihadin nan. ka hana zuciyarka abin da take so sannan kuma akwai jihadu a shahawat wal malazzat wal ma'asi jihadin da zaka yaki saɓan Allah da abubuwa na shahawa. banda fa jihadin nafs ita zuciya zaka motsa tankwasa ta ne wannan faɗa ne da kanka kake yi ka ɗaura kanka zuciyarka akan tabarki na tafiya to akwai jihadin shahawa wal ma'asi akwai jihadi na shedan ka yaki shedan da zai zo ya ce kayi kaza a ka aikata kaza ka saba masa akwai jihadi na bid'a da kuma yan bid'a wanda za su kirkiro wani abu su yaba a cikin addini ka yi kokari ka yi faɗa da wannan abu ka kawar da wannan abu wannan shi ma jihadi to kafin a je jihadi na biyar shine jihadi na daukan makani da haka wasu kananan ɗaliban ilimi idan suka fito da ɗan ƙaramin sanin su sai su ce ai Allah ya ce a yi jihadi kawai a je a yi jihadi ya ga mutum ko fatiya bai iya bai fita jihadi mutum bai san haƙƙin eh, rai a musulunci ba zai ce zai fita jihadi da haka daga an yi tabbara sai kaga mutum ya je ya fara farka shago yana satan kayan mutane sai ce ai jihadi ai ya ɗebo ganima ne ba haka ake ɗiban ganima ba ai ganima sai an fita yaƙi ake cin ganima sai an je yaƙi ake cin ganima kuma yaƙin nan yana da tsari a addinin musulunci dole yaƙi na farko sai an samu ƙasa ta musulunci bayan ƙasa ta musulunci sai an samu shugaba na musulmi bayan an samu shugaba na musulmi sai an samu waɗanda za a kira su zuwa ga musulunci din ƙarƙashin wannan shugaban idan waɗanda suke ahlul kitab ne a ba su zaɓi guda uku na ko na musamman farko wanda suke cikin garin musulmi ko su musulunta ko su biya haraji ko a yaƙe su sai an tabbatar da wannan in suka ce za su biya haraji fa biha wa ni'ma za su biya haraji su zauna a kasar musulmi suna addinin su musulmi na addinin su babu kakala ba su suka ba komai to kaga kafin a je wancan jihadin da yan uwa suka fito suka ce a je duk musulmi sai sun je sun yi jihadi shi jihadi ba na duka musulmi bane jihadi ba na duka musulmi bane gaba daya ai jihadi ba fardu ain bane ba kamar sallah ba ce da za a ce kowa sai ya tashi ya yi tashi jihadi fardu kifaya ne shi sa ko a cikin musulmi akwai masu jihadi akwai kuma wanda ake barin su su kula da gari akwai wanda suke tsayawa to su yan boko haram Allah ya ce musu da suka taso suka ce kowa ma sai ya je yi jihadi a dibi yara a dibi mata a yi wannan a yi wannan a tafi gaba daya cewa ai kowa je yi jihadi ai babban jihadi mai jihadi da kan mutukun mu yaƙi kanmu mu hana kanmu wasu ayyuka tukunna kafin mu ji wancan jihadi a wanda za ka yi jihadi da shi za ka yi yaƙi da shi a kan mai daman kake so ka yi yaƙi da shi ai a kan dama ya koma yi bauta ga Allah ne ko to mu kanmu ɗin ba a tabbatar da bauta ga Allah ba mu fara yaƙan kanmu na mana in sun tashi ba da misali sai ce ai ana koyi ne da ɗan fodiyo a to sun koma sun duba rayuwar ɗan fodiyo jihadin da ya fara yi a cikin gida ne wannan sarakuna na gargajiya da abubuwa da suka zo da su da ya saba da musulunci sai da ya ta karantarwa ya ce su gyara kaza abu kaza ba addini ba ne abu kaza Allah ya hana ko daina kaza shirka ne da Allah da waye ai abin da yake nan ko da ya yi irin wannan ya yi wannan karantarwa kuma ya samu al'umma ya ta karantar da almajirai ya kafa su akan ilimi kuma suka ginu ya fara wa'azi a fili bayan da ya yi na karantarwa suka fito suka yaƙe shi sai ce to yanzu kuma sai a yi jihadi shine dalilin jihadin to kaga su ba su yi wannan ba wasu yan samari ne kawai a unguwa baka sani ba wani sai a ce ai yana bin nan yana bin nan suna dan jin wa'azi a kafin daga nan kawai suka ji an tattara an yi hijira zuwa Bauchi daga Bauchi sai a ce an yi hijira zuwa Maiduguri daga Maiduguri kuma kawai suka ji an auka ma masallaci da yaki ba abin da aka yi ta yi ba kenan to wannan ta ina ya zama jihadi wannan ba jihadi ba ne ai manzo Allah da zan wasallam bai taba jihadin da yaje ce a je auka ma musulmi a masallaci suna sallah ko in ka ga mutum yana kan bata yana kan abin da yake ba daidai ba jihadi a nan shine ka karantar da shi ka nuna masa abu kaza fa da kake wani abin nan kuskure ne ba haka Allah yake ayi ba kuma ta yaya zai iya fahimta shine ka nuna masa ka karantar da shi dauko littafin Allah ka ce ga abin da Allah yake a littafin sa ka nuna masa karatu ka nuna masa ga abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin sunnar da kuma abin da shari'a ta kunsa ga abin da malamai suka yi bayani in ma wata gaba ce yake da kuskure da rashin fahimta akai ka wayar masa da kai to ai wannan shine babban jihadi inda wannan jihadin aka yi da an yi nasara fiye da wancan jihadin da aka dauko yanzu wancan jihadin da aka dauko ina ya kai mutane sai ci baya shi na dama domin nadamar da aka yi a cikin wannan abubuwa Allah kaɗai ya san yawanta wani zai zai ce ma wallahi da ya yi ayyuka marasa kyau ya yi ma mata jaɗe ya ɗauka cewa yin hakan halal ne ya kwace dukiyar wasu ya ɗauka cewa yin hakan halal ne a ɗaukarsa kenan to kaga tun farko da an yi karatu an yi jihadi na karatu da duk ba a faɗa cikin wannan an yi amfani ne kawai da ƙanƙanin ilimi wanda ƙaramin ilimi wani wato mari ne wato wanda yake kai mutum zuwa ga wahala ba zai baka ka sake ba da haka ka bude ilimin ka ka bude baka ka ilimin kake so ka nema ka je wajen malamai masana ka nema wannan babban jihadi ne ilimi babban jihadi ne manzo da sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a maka shekara goma sha uku yana kira zuwa ga Allah bai daga makani ba bai daga makani ba su kuma wannan yan samarin daga fitowarsu zuwa lokacin da suka dau makami kwana nawa ne ya wuce shekara biyu zuwa uku daga fara da awar zuwa ɗau makani idan man Allah sallallahu alaihi wasallam da aka toro shi ga duniya gaba ɗaya sai da yi shekara goma sha uku bai ɗau makani ba to mu ya kamata sai mun yi shekara sittin ne ma tukunna eh a karantar da al'umma ka gyara su akwai lokacin da zaka ɗau makamin kan tilas ya zama fardu ai shine kana zaune kai musulmi ko kuna zaune ko al'umman musulmi kafirai su auko muku ba gaira ba dalili to anan wajibi ne ku tashi ku kare kanku Allah yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu fa in qatalukum faqtuluhum to kaga din rashin sanin wannan karatu shi ya kai zuwa ga nadama to shi yanzu ba a tabbatar da daular musuluncin ba ba a yi jihadin ba sannan kuma ba a samu biyan bukata ba an koma back to square zero kamar yadda ake ba an koma gidan kaman jiya barnar da wannan abin ya haifar ta kafin a farar da wannan abin tafi kafin a farar da wannan abin yasa sa kana so ka kawo gyara ka auna ka gani in ka ga gyaran da za ka kawo akwai wata barna da za ka biyo bayan shi babba to ka haƙura da gyara ka tsaya a inda ka ji, har sai ka tabbatar cewa in kai gyaran wani amfani za a kawo ba barna ba misali karamin shine mutane su ji ba sa son shugaba in ba sa son shugaba wani mataki ne za su ɗauka ina ce shine su kifar da gwamnati shi ko su mushi juyin mulki su sa wani ko to ya kamata su dinga auna in sun kifar da wani menene zai biyo bayan wannan abin da zai biyo bayan shi amfani ne ko ɓarna ne kuma tun da ake tarihi ba a taɓa kifar da wani shugaba a tsarin da yake a kai ba kowane irin tsari ne bayan shi ya dawo da maslaha ba yawancin shugaban aka kifar da shi farnar da za ta biyo bayan shi tafi da a ce lokacin yana ya faru a wajaje da yawa aka yi faru a siriya shi bashar din bai tafi ba su wanda suka yi kokarin kifar da shi din ba su kifar da shi ba sannan kuma an kashe musulmi an roƙa masallaci kuma yana nan har yau ɗan libyan ce ma ta koma haka ne shi ga damin an kifar da shi an kashe shi ya tafi amma har yau babu ƙasar ƙasar tana nan a wasu kowa sun koma sun kama yankin su irin zaman lafiyan da suke yi a da lokacin shi da suke kanin cewa shi azzalimi ne yanzu babu wannan zaman lafiya don mutumin da zai baka labari a libya a wancan lokacin duk da cewa na cewa shugaba ne azzalimi da sauransu amma zai gaya ma yanayin rayuwarsu ba su san wahala ba bai sanya je nemi abin da zai siya ya ci ba bai sanya biya kuɗin makaranta bai sanya biya kuɗin asibiti ba bai sanya kara tara kuɗin da zai gina gida ba gwamnati ta ɗauke masa nauyin wannan har gida ake bi da mutane da abinci da madara ana raba musu to yanzu a raba musu mana kasar ta fashi da haka ka cire abu baka kawo abin da zai mai gurbin sa ba shi yasa duk irin wannan bore da tuƙe da ake ma shugabanci baya kawo maslaha ai zamanin sahabbai an yi wanda suka tunkuɗe sai na Usman me suka kama musulunci shi baya tun da aka tunkuɗe shi har yau al'umma ba ta zauna lafiya ba ai tun tunkuɗe shi ne aka samu sabani a ce wannan a'a ce wannan shi a wannan waye wannan waye tun da tunkuɗe shi saboda aka kaga in akwai wata barna da kuke ganin barna ce in kuna so ku kawar da ita to ku tabbatar da cewa in kun kawar da ita abin da zai biyo bayanta ta amfani ne babba amma idan abin da zai biyo bayan ta barna ne da tafi wannan to sai a haƙura da wannan sai a haƙura a kan wannan an gane ko don haka kada mu ɗauka cewa jihadi kawai wai jihadi daga an ce jihadi a ɗibi a ɗibi mutane a tafi kawai an je jihadi jihadi yana da tsarin shi yasa akwai ayoyi da suka yi magana akan jihadi sannan kuma akwai akwai littattafai tattafai na fikihu da duk littafin da ka bude sai kaga an sa ma kitabun jihad ko babun jihad duka sai kaga wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika humus sabiqun waɗannan su ne muminai na gaskiya wanda suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da annabin Allah ba su yi kokonto ba kuma suka yi jihadi da dukiyarsu da rayuwarsu Allah ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne muminai na gaskiya Allah ya sanya mu a cikinsu sai Allah ya ce kulka gaya musu cewa a tu'allimuna Allah bi dinikum shin yanzu kuna nuna ma Allah madaukakin sarki cewa ko musulunta ne kuna shelanta shelantarwa kuna sanarwa wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ne ya a wasu mai ajiye mota na fa a nan yake eh, wace irin mota eh, akwai mai jan mota a nan wago ina ganin baya shi gina ko cikin unguwa su ta shiga an same shi a allah maɗaukakin sarki ya ce ku daina sanar da allah musuluncinku ko imaninku allah ya sani ay wallahu ya'lamu al-musliha al-mufsida min al-muslih Allah ya san na kware Allah ya san wanda ba na kware ba zaka ba sai ta fito ka ga ma Allah cewa kai ne kaza ba ba sai kun ga ma annabin Allah cewa ku ne kaza ba wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ya san abin da ke cikin zammai da kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai da komai sai Allah ya ce al'amarin dai na gaskiya shine ya mun nuna alaika suna ma gori ne akan cewa an aslamu wai sun musulunta don haka ba komai suke nufi da wannan maganar ba suna so su ma gori ne cewa su musuluntan nan tasu kamar ya kawo ma musulunci wani ci gaba ne Allah ya ce kulla tamunnu alayya islamakum ka gaya musu kada ku mun goron musulunci bal illahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman ai Allah ne yake da haƙƙin ma ya goranta muku dan shi ya shiryar da ku kuka yi imani inda Allah ya kyale su haka za su yi imani ne ai ba su yi imani ba ashe in gori ne Allah ne ya cancanci ya musu gori to amma gori ba abu ne mai kyau ba Allah bai gori amma dai Allah almannan ne yana ba da kyauta ga bayinsa wannan alman daga ba da ni'ima ba aka je sa ya kira sunan shi almannan ma'ana mai ba da kyauta ga bayinsa inda ana gori ai ba wanda zai ba wanda zai samu abin da ake samu domin Allah ya ba mu abin da ba mu isa mu siya da dukiyar mu ba abin da Allah ya ba bayinsa in za su tara duniyan nan ba za su iya siya ba ka ɗauki rayuwa kuna ji kuna gani kuna da mutum mara lafiya ku tsaya a kan shi a asibiti a sa oxygen a yi allura a kawo wannan a sa drip din a yi wannan a yi wannan ya mutu in kuna da kuɗin da za ku biya dan ya dawo za ku biya ko nawa aka ce a ce aje a yi wannan a yi ct a yi mri a yi wannan a ɗauke shi a je nan a je nan a da duk kuri yake kai shi yana ba da rayuwa in Allah ya ce zai mutu sai ya mutu duk wannan kuɗin da za ka ce wanda ba zai ba da rayuwa to mun yi samu siya wani abu a wajen Allah to Allah ya bamu rayuwar nan bai cancanci mu gode mishi ba haka in za a yi gori Allah ne zai goranta mana yanzu ka ɗauki ido da kake gani da shi akwai wanda shi tun tasowarsa bai sanya ya duniya take ba yana da iyaye amma bai sanya fuskar su take ba yana da 'ya'ya wani makaman har ya aiwa amma bai san suwaye 'ya'yansa ba to wannan gani da kake yi yanzu cikin minti ɗaya sai Allah ya ɗauke shi cikin minti ɗaya yanzu na ce kaga an yi hatsari sai a ce an yi hatsari ya samu abin nan injili a kwakwalwarsa ko a kai sai an shigar da shi tiyata sai a fito da shi sai a ce ya fito baya gani cikin ƙanƙanin lokaci ba kai ke faruwa ko hankali da Allah ya bamu mun isa mu siya yanzu waɗanda ake zuwa a kai su a je a musu wannan bincike na kwakwalwa a yi aikin kwakwalwa sai a kai mutum har indiya har jama ana aikin kwakwalwa ya dawo bata gyaru ba ɗan wata jijiya kanuwa a cikin kwakwalwa za ta fita ba a san da za a haɗa ta ba kuma Allah ne dama ya ajiye ta a wajen wannan duk ba ni'ima ba ce to in akwai dole, ai Allah ne ya fi cancanta mana goli shi da ya ba mu waɗannan abubuwa yadda kake ganin yanzu ka tashi ka wayi gari ka ɗauki azumi har ka yi azumi guda biyar kana da burin har a gama azumi ka yi bikin sallah wani yana nan bai san me ake ciki ba kuma musulmi wani kuma yana nan ila yana kwance yana kallo sai dai ga mutane suna gaba suna bayan motsin nan ba zai iya yi da yatsansa ba ba zai iya ba kai kuma za ka tashi ka motsa to in akwai gori me wannan abin shi ya cancanci ya goranta mana kuma shi wannan mutumin inda kuɗi yana siyan wannan lafiyar ai da ya ta to amma kuɗi baya siya kuɗi baya siya wani daga cikin manyan 'yan kasuwa na ƙasar nan fitacce da aka ce ɗaya daga cikin 'yan uwansa ya rasu ko yake ba da labari kuma labarin ya shahara yake cewa inda kuɗi yana siyan rayuwa sun san cewa da sun sayi rayuwar wannan sun dawo da shi amma suka ce kuɗi baya komai wannan in yana nuna mana wani abu ya nuna mana cewa rayuwar nan ba kuɗi ba shi bane rayuwa ba mulki ba shi bane rayuwa ba kafin ka an yi mulki kuma bayan ka za a yi kafin ka an yi kuɗi kuma bayan ka za a yi kuma sannan kuɗin da kake da shi ko mulkin da kake da shi wata rana wata rana sai ka tafi ka shi sai wani ya zo ya gaji shi haka wannan ba shi bane rayuwa rayuwa ita ce mutum ya zamanto ya san cewa menene dalilin rayuwarsa a duniya ya san cewa ya zo ne ya bauta ma Allah a wannan rayuwa ya tsaye da bauta ga Allah madaukakin sarki kuma ya koma ya sadu da Allah madaukakin sarki da kyawawan ayyukansa Allah yake yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim sai wanda ya sadu da Allah da zuciya wacce take kubutacciya Allah ya azurta mu da ta. dan haka Allah madaukakin sarki ce balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi to lallai Allah madaukakin sarki ne ya cancanci ya goranta muku tunda shi ya shiryar da ku zuwa ga wannan imani in dai har abin da kuke faɗa haka ne gaskiya ne sai Allah madaukakin sarki ya sake tabbatar da cewa sanin abin da yake koye da na fili duka da Allah ne don haka shi ya san musulmi shi ya san mumini shi ya san kafiri shi ya san munafiki shi ya san na kwarai shi ya san wanda ba na kwarai ba da haka mutum sai ya gama shekarunsa yana bauta ga Allah yana tsaye da bauta ga Allah kuna kyautata masa zato kuna ganin mutumin kirki ne mutumin kwarai ne ya je wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce dan wuta ne Allah shi ya san wannan an yi jihadi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya nuna jarunta duk a cikin yakin ba wanda ya jarunta irin tasa sai aka je aka same shi ya mutu sahabbai suka yi ta alhinin rashinsa suka ce lallai kuwa ba a yi jarumi a yau irin wane ba ai wane ya riga ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan wuta ne yace dan wuta ne domin ya yi gaggawa a rayuwarsa ya gama wannan yakin gaba ɗaya. raunin da yake jikinsa ya yi haƙuri na ƙanƙanin lokaci ma'ana ya koma da Allah ko kuma a samu a mishi jinyar raunin ƙila ya wanke sai ya ɗauki wuƙa ya soka ma kansa wai yana gaggawa ya kashe kansa manzo Allah ya ce yana wuta haka hakurin na kankanin lokaci shi fitar rai minti nawa yake yi in aka ce mutum ya riga ya shiga hali na gargara misali ko a asibiti ne likitoci suka fara lura mutum ya shiga wani yanayi bai wuce minti biyu minti uku mutum ya tafi sai ga ya tafi in ido ya tafi shi kenan in numfashin ya tsaya shi kenan sai a ce ai hannu ya yi zanyi nan pulse din ya tsaya sai a kakaji ana daddanna nan ko a danna zuciyar a danna zuciyar a ji ba ta amsawa shike nan sai a ce muku a yi hakuri ce mai abu ya karba abinsa ko kafin ne zai gaya ma a ce ku yi hakuri mun yi iyaka abin da za mu yi amma ya fi Ba baka rayuwar haka take ɗan ƙanƙanin lokacin za ta fita shi yasa ake so mutum ya tsaya ya yi abin da ya kamata ya yi rayuwar nan in ta zo wucewa wallahi kana gani kaman a kawo wuta ne a ɗauki yanzu nan muna zaune ina akwai hasken fitina sai ka ga duk an ɗauke ta to haka ne kuma an aka ɗauke ta ta riga ta tafi ka tafi kenan ba maganar aje a yi wani aiki a'a a yi wani sabis ko ko a aje a gwada wani abu a gwada babu abin da za a gwada a dawo kuma tafiyar kenan babu dawo ba wanda zai tafiya dawo in ka tafin ka riga ka tafi kenan kuma rayuwar ta ƙare kuma abin da za ka fuskanta shine abin da ka yi kafin ka tafi saboda haka wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata a kula da ita gwargwadon yadda bawa zai yi kokari ya ga cewa ya kyautata ba yanda za mu yi mu kai har iyaka kurewa abin da Allah yake so amma Allah ya ce a mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawa wannan abubuwan da suke na farillai mu kiyaye su fallolin nan guda biyar mu kiyaye su azumin nan mu tsane shi zakka in ta kai haƙƙinta kar mutum ya tsaya kwana ya tsaya lissafe lissafe ne ta dama baka da ita Allah ya baka ka bayar idan haƙƙin aikin hajji ya hau wuyanka ka je ka sauke so ɗaya ya wadatar haƙƙin maƙwabta ka cire haƙƙinsu haƙƙin marayu ka cire haƙƙinsu haƙƙin zamantakewa na ƴaƴa na ƴan uwa na iyaye kowa ka ba shi haƙƙin sai ka ga ka rabu da duniya lafiya kalau to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu da imani Allah ya ce Allah shine masanin abin da yake boye na sammai da ƙarfi, wallahu basirun bima ta'maluna kuma lalle Allah madaukakin sarki yana ganin abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa a wannan shine aya ta karshe a wannan sura mai girma suratul hujurat dama ayoyin ta goma sha takwas ne amma kamar yadda na faɗa a farko ta kunshi hukunce hukunce da yawa musamman abin da ya shafi tarbiyya na hali da gyaran ɗabi'u da yanda za mu yi zamantakewa ta ƙwarai a tsakaninmu da alaƙarmu ta wajen girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alaƙarmu ma da waɗanda suke ba musulmi ba amma 'yan adam mu sani cewa mai girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka wannan sura ta karantar da abubuwa masu girma abinda muka ji na aiki a cikinta Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma Allah ya ambata na kuskure ne na haramci wanda muke aikata wasu daga cikinsu Allah ya sa mu ji kuma mu nisance su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshen mu wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki yan kasuwan mu ya tsare musu kasuwancin su matafiyan mu Allah ya tsare hanyoyin su Thank you. muna roƙo Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya yake mu don kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani akwai rasuwa da aka faɗa yanzu na matar ɗaya daga cikin yan uwa shine Alhaji Tijjani Jolbe cewa an Allah ya ma mai ɗakin shi rasuwa za a yi jana'iza gobe da safen insha Allah muna roƙon ga maɗaukakin sarki ya da mata da maɗaukakin sarki muke roƙo ya albarkaci rayuwar mu gaba ɗaya. da madaukakin sarki ya tsare mana imanin kwanaki da suka rage na wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bauta a cikin sa cikin abubuwan da yake na yardarsa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana shugabannin mu na addini da kuma na jagoranci na al'umma muna ruwa Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san bayinsa na kwarai da san aiki na kwarai wanda zai kai mu zuwa ga abin da yake so Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din Allahumma man aradana wa arada al-islam aw al-muslimin bi su'in fa ashghilhu bi nafsi waj'al kaydahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabb al-alamin Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وسبيلنا وذكرنا وأنثانا وإنسنا وجننا وأولنا وآخرنا اللهم من أحييتنا منا فأحي على الإسلام ومن أمتنا عنده منا فأمته على الإيمان اللهم ارفع درجتنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الكل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Thank you.